تدرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكرة بالغير الأليه ببعة تلاتين دقاء ببعة أشرين دواتن جون شكرة ببعة دقون ومن شين يكسب ما ترى دقتكين دورن يكرا تتكى في سكر السيرة ما ينوي الدكتور سيد الله مرضكين سركي فاكا مشتاء الخير هذا متاشي أعنديك الفصل الأول فكر السيرة من بدايتها إلى قبول البعثة darussan da ake koya daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga farkon tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har kusa da aiko shi a matsayin shi na ma'aikin Allah وفيه المباحث التالية ita a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli kamar haka waɗanda za a yi bincike a kansu المبحث الأول مسألة فرقودة بقى بنتكو نصب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دندنتك من ذنطيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم معنى يا يا دندنتك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكي تند بشي كنشي mahaifinshi kakanshi mahaifin kakanshi har zuwa can inda ta fike almabahasi sani matsala ta biyu wadda take da muhimmanci da ba a bincike a kanta hadisatul fi matsala gagaruma da ta faru a zamanin ainihin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda wasu tawagar giwaye suka zo kasar makka me ya kawo su me suka zo yi me ya faru almadhafu salis mas'ala ta uku da za a bincike a kai maulidin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam haihuwar manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam almadhafu rabi' mas'ala ta hudu da za a bincike a kai riba'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko raba a tuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shan nonon shi a ina aka kai shi shan nono a bisa al'ada da ɗabi'ar larabawa al-mabhasul khamis mas'ala ta biyar shakku sadrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata mas'ala da ta faru a tarihin shi inda aka samu wasu mutane guda biyu suka tsaga kirjin shi su ne ne waɗannan mutane me suka tsaga kirjin don su المبحث السادس مسألة تشد دعاء بنتك أكي وفاة أمه آمنة ورسول ما هيسير من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم suna آمنة yaushe ta rasu a ina ta rasu yana da shekara nawa menene ya biyo bayan ainihin wato rasuwarta wani tasiri ne da sauye-sauye rayuwar shi ta samu dangane da rasuwan mahaifin shi sallallahu mahaifiyar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sabi' mas'ala مسألة تبقي في كفالة جده عبد المطلب thumma عمه abi talib domin da kakan shi abu mutallib ya dauka na shi sa'annan sai kuma babban shi abu talib me ya faru yaya al'amarin ya kasance Al-mabhas almabahasu salim mas'ala ta takwas ra'ayihu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil aghnami kiwon awaki ko dabbobi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ina yayin kiwon awakin suwaye kiwon awakin wacce hikima ce ce ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin kiwon awaki المبحث التاسع مسألة ترى وضع بنتكي أكي قصة بحيرة kisa ainihin wato bahaura ko bahira wani ainihin reverend father ne ko kuma bishop ko pastor mana wani masani ne daga cikin masana ko malami ko kuma mai bauta daga cikin ainihin masu ibada na kiristoci al-mabhasul ashir mas'ala ta goma halfin fudul wannan wata yarjejeniya ce ta ainihin komai da ruwanka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga wani dan kasuwa ne ya zo da haje shi a cikin makka sai ainihin wani makurai shi ko mutumin makka sai ya siya da ya siya kuma kawai ya biya kuɗi sai ya rinto wannan mutum ya rasa yadda zai yi sai je ya hau daga duwatsun makka sai ya kururuwa duk mutanen maka suka taru mutumin nan ya faɗa abin da ya dame shi ya faɗa abin da ya dame sai ƙabilun ƙurayshawa suka ce to a je a yi taro gidan wani domin a ga cewa ya za a kwato mutumin nan haƙƙin shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji wannan taro da aka zo aka zauna gaba ɗaya aka haɗa kai akan cewa to duk da dai wannan mutum babu wanda da shi ma'ana in balarabe ya ce ba ruwan shi da kai wato na ɗaya ba ku haɗa jini ba na biyu babu dangantaka aure da ta shiga tsakaninku na uku bai yi alkawarin ya taimake ka ba kai alkawarin ka taimake shi ba to ne ba ruwanka da shi shi ma ba ruwan shi da kai don haka Laraba suka rayu a duniya ba su da kowa a duniya kowa ba su da shi sai wanda ɗawan abubuwa irin waɗannan ya haɗa su ko dai jini ya haɗa ka da shi ko auratayya ko kuma muhalafa to idan babu irin wannan tsakaninka da shi ko wucewa ya gana dukan ka sai kau da kanshi ba abin da ya shafe shi to yanzu a ƙarƙashin wannan kun ga wannan mutumin ba abin da ya haɗa su da shi Kai ya shigo gari ne da haje shi aka zalunce shi ya ihu duk garin ya ba shi da abokin muhalafa ba yi da siriki ba yi da uwa na jini ba wanda ya san shi to a tsari na dokar su ta larabawa to in ma ka shiga cikin harkar wannan to ta katsalandan akan abin da zai iya ja maka matsala amma waɗannan mutane gaba ɗaya da suka haɗu akan wannan matsala ta babu ruwansu suka ce sun ji sun gani amma sun ji sun gani akan ne akan ganna zalunci da ƙwato gaskiya kashe wayannan wannan ya sa ainihin waɗannan ainihin wato jama'a baki ɗayansu sai suka ainihin haɗu kan cewa to tun da dai magana ta tabbata haka a je a ƙwato wannan bawan Allah haƙƙin shi abin da ya faru ɗin kuwa kenan da suka tafi sai suka je suka ƙwato wannan bawan ainihin Allah haƙƙin shi to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji daɗin faruwar haka a cikin tarihin shi kuma haka ɗin da ta faru annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ya zo yana baiwa sahabbai labari ya ce kuma wallahi ko a yanzu a musulunci irin haka za ta faru ya ce ina mai alfaharin sake shiga irin wannan ainihin komai da iyon kaɗin wannan ita ce ainihin ake kira hilful husubul wato shiga yarjejeniyar da babu wanka amma don ne kuma kwato gaskiya to za mu tattauna dangane da irin wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallam al-mubahas al-hadi مسألة تقول بشاء لا يبدو أن المسألة لنا بجتكين مسألة للدباء بلتجي كنتا زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة رضي الله عنها أولا خديجة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكرم تونا التاريخ المبحث الثاني عشر مسألة تقول شابين بناء الكعبة جن الكعبة يا الأمر جن الكعبة يا شيء المبحث الثالث مسألة تقول شاءك دماء بنتكي صور من حزب الله جل شأنه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة إن يدع الله مدوك تنسلتي يطاري كيا وردع يوى النبي شيء كافٍ أي كوش أمت يمنزو أو أن أينه واتو ظالم واتو النبي صلى الله عليه وآله وسلم za mu ji irin kiyayewar da Allah maɗaukakin sarki ya mishi na ɗaya ba tsohon ɗan silima ba ne na biyu ba tsohon yawon yawon yan mata ba ne na uku ba tsohon ɗan yawon break dance ba ne manzo Allah ba tsohon ɗan caca ba ne da ya tuba ba tsohon ɗan kulab ba ne ba tsohon ɗan daba ba ne ko ɗan farauta ba tsohon ɓarawo ne ba duk wata harka ta jahiliya kakkaf sai da Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi ya wanke shi babu abin da hatta kallon kalan kuwa ko kallon kwallo ko kallon wasa manzo Allah bai taba zuwa abu. sallallahu alaihi wa sallam to wannan yana daga cikin wata shimfiɗa da Allah maɗaukakin sarki ya mishi domin ya sa da awar shi ta karfi kuma ta samu karbuwa domin a yau in ka aiko tsohon dan caca ko tsohon mazinaci ko tsohon ɓarawo ko makamantan haka a matsayin wanda zai isar da saƙonka kai mutumin kirki za a iya samun tangarɗa dangane da saƙonka musamman saƙon da ya zo don ya rugurgura abin da mutane suke a kai na ƙarya da zalunci da tabbatar da gaskiya mutane suna neman kowace irin ainihin hujja ne wadda za su makale da ita su ce shi yasa ba su bi wannan ba ba ka ganin in kuka ɗauke mu mu da ke da'awar salafiya a nan najeriya a yayin da alhamdulillahi da'awar mu ta zama ita ce kaɗai da'awar gaskiya da ba a sukarta akan mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza sai a koma kuma ana duba mu na sabon mu me sana'an mu wani irin gida muka gina wace irin mota muka gina wani irin abinci muke ci duk sai kuma a koma ana wannan rara gefen madadin kai tsaye abin da ya haɗa mu da mutanen a yi magana a kan shi mana yanzu duk sanda ka haɗu da kirista za ka yi magana a kan shi ba kana magana da kirista ba ne akan ainihin ya sanya jan wando ko ya sanya gajeren wando kana magana ne akan ya ce Allah uku ne ya ce Allah yana da ɗa saboda ne saboda aqidar ga inda ta ɓaci dan haka nan zaka ka tunkara kai tsaye amma ga koma kana cewa kirista yana hawa ainihin mota mai kaza kirista yana sa hula mai kaza wannan yana nuna ba ka da hujja da za ka soki asalin da'awar tashi ko aƙidar tashi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da yake kafirai da masu neman shubha sun samu abubuwan da suka rinka rarage a kai, amma ba su ainihin iya samun abin da zai zama hujja ta hankali yadda za su matsale da ita ta zama shubha ba amma dukkaninmu da ke da awa yanzu ana iya samun abin da za a je a gurɓata tunanin mutane da su in aka rasa ku duba sai a ce ai wani bako ne a gari kaza a nan gari aka ce ni bako ne a kano aka ce ja'far bako ne muhammad bin usman bako ne abdulwahab bako ne dr ahmad duk wannan sai aka aibanta mu da haka ko kun amma fa ita asalin matsalar da muke cewa zuwa gare ta ita ce a zo a bi qur'ani da ingantacciyar sunna a bisa manhaji na malaman farko wani ba wanda yake magana a kai domin risala da yake karantarwa abin da take kira zuwa gare shi ke to amma matsalar yana karantarwa ne baya aikatawa sai daga wasu mutane sun zo suna aikatawa to ƙaryar shi da surutun shi za ta bayyana ga mutane cewa tsawon lokaci yana yaudara mutane ne yana ɓata mutane lokaci domin abin da ya daɗe yana ta karanta yana surutu a cikin shekara arba'in ko hamsin sai ga wasu a cikin shekara ashirin ne suna ɗabbaka waɗannan abubuwa ana ganin gaskiya da hasken abubuwan da ake faɗi sai ke gani akwai haɗari sai ke to amma waɗannan mutanen daga wurin yahudawa suke karɓar kuɗi daga ƙasar waje suke karɓo kuɗi amma fi shi in yahudawan suka bashi zai karɓa amma shi wani ƙarfi ne daga ƙasar waje zai karɓa to daga nan ne za ku gane dalilan da ya sa Allah ya yanke annabin shi sallallahu alaihi wa sallama bai ba da kafatai a samu irin wannan masoka ba mu ko da yake ba annabawa ba ne ba ma'asumai ba ne Allah ya bar mu da yadda muke ya rage in kai ne wa'azi ka mutunta darajar da Allah maɗaukacin sarki ya aje ka a matsayin mai isar da saƙon Allah ka kiyaye dokokin Allah ka yi kaka tsantsan sai zama duk abin da za a soke ka akai za a soke ka ne akan ƙarya ko akan sharri ko akan shubuha wannan ba zai taɓa tasiri ba idan kuma ba ka kiyaye wannan daraja da Allah ya baka ba sai Allah ya ba da dama akan maƙiyanka sai su rubuta ka sai Allah ya ɗauko wani gyararre sai ya aiki da shi ina ina fata an gani waɗannan na daga cikin darussan da zamu dauka idan mun je daidai wannan gaba insha Allah ta'ala sai malamin yace al ce al awwal mas'alar farko da za a bincike a kanta nasabin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama dangantakar manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wane ne shi su suwaye kakannin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene yasa Allah madaukakin sarki ya ba ku shi daga ƙasaitaccen gida da wannan ainihin wato buƙasasshiyar ainihin kabila wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Shihr ibn Malik ibn Nabar ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وآله وسلم كن بسفل سلر من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم كما الدنيا babu wanda yake da nasaba a hannun ingantacciya wadda ta kai tsawon wannan duk duniya sai shi kaɗai sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan nasaba tana nan ta inganta ka karanta ainihin a cikin littafin sahihul buhari a cikin ainihin wato da yi ci gashi nan ka duba da sharhin fatul bari mujallabi na bakwai shafi na ɗari ɗaya da sittin da biyu na fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan sai ke wa nasabur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da zalika ila ibrahim alaihi salam muhtalafun fihi bayna ahli siyar ka ji daga wurin adnan dan haka zaka ji hausawa ko almajirai musamman a kasar kano zaka ji suna cewa dan adnana ko da cewa suke dan adnano to a tafi dai ma'ana uwa adnan din nan to nan ne tarihin annabi ya tike wanda ya inganta amma nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga kan adnan waye baban adnan har zuwa ibrahim da malaman tarihi sun yi sabani na fata an gari amma ba da zalika to daga kan ibrahim kuma zuwa sama ai min ibrahim alaihi salam adam alaihi tun daga kan ibrahim kuma har zuwa ga adam alaihi salatu wassalam faman zakara fihi shay'an wanda bi ya ambaci wani abu na nasaba annabi cewa ga yadda al'amari ya kasance dangane da salsala daga kan ibrahim baban ibrahim kakan shi kaza kaza har zuwa kan adam kuma sai ce fala da lula ma'au duk wanda ya ambaci wani abu ba shi da wani dalili tare da shi yunkin an yi utama da alaihi fi zalikan nasbi ba shi da wani dalili wanda zai iya yiwa a dogara a kan shi akan wannan nasaba bal inna fihi nasaban ghairu sahihan ghairu sahihin yace kai a ciki ma akwai nasabar da ake kawo wadda ba ingantacciya bace ita ce za ku ji mawaƙin ta hausa yana faɗi wane shi ya haifi wani wane shi ya haifi wani wane shi ya haifi wani wane shi ya haifi wani wannan ƙarya ce mawakin kawai yake kawowa to amma matsalar ba malami bane mawakin ishara akan lewa ya sabon wani malami ne mashirmanci irin shi shi kuma yazo yana karanta a ina fata an gane wai yana son ya kawo nasabar ainihin wato shehu dan hodiyo ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan nasabobi ne waɗanda in ba kana da dalili ingantacce a hannu ba kiyaye su yana da wahala sannan shi kanshi shehu usmanu a cikin littafin bayanin wujudul hijira yana cewa dole ne a samar da wata hukuma wata commission wadda za ta kula game da nasaba saboda mutane suna karya game da nasaba mutum ya ce shi ne jikan annabi sallallahu alaihi wa sallama faɗan na da sauƙi amma iya tabbatar da kare maganar kuma fa yana da wahala ya dole a kasa hukuma da za ta kula da wannan don haka jama'a kun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen salsala shi ta iyaye da kakanni a rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan za a dubi kuma ɗaiɗewar kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tattauna ainihin tarihi dangane da su kai da gida ka canza layin da gida ka kashe shi to shi kenan zana sai ce usayi daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai wani mai suna usayyu usayyu wannan suna ne daga cikin ainihin wato sunayen larabawa sai fa za ku ji ɗaya daga cikin 'ya'yan saddam ɗin mai sunan shi kenan suna ne na larabawa wannan jama'a quraishan shine mutumin da ya tattaro quraishawa wasta'ada sulbataha ya dawo da ikon da ƙurayshawa suke da shi alal haram akan ainihin haramin makka wa kanat lahu makanatan azimatan fi quraish don haka yana da matsayi babba a cikin kabilar quraishawa hatta kanu yaquluna lirrasul ba'da bi'satihi har ma bayan da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya zo fara wa'azi bari ku ji ainihin irin galatsi da suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna cewa ib'ath lana qusayyan idan da gaske ne ka tayar mana da kakanka kusai fa innahu kana shaykha sidiqin dattijo ne mai gaskiya fa in shahida laka fa in shahida laka in ya shaida kai mutumin arziki ne za mu bi ka da wannan dalili ne akan cewa kusayyu mutumin arziki ne a cikin su har ga wani jikan shi ya tashi yana jawabi suna cewa to kakanka dai mutumin arziki ne amma kai ba za mu iya tabbatar da nagartarka ba amma in kai da gaske kake to ka taso shi daga lahira ya zo ya yi jawabi a madadin ka yi ce kai mutumin kirki ne kai za mu bi ka dalilin da ya sa ka kawo wannan shine dan a tabbatar maka da gaskiyar wannan dattijan ta bayyana a cikin su ina fata an gayi lamma halaka kusai khallafahu auladuhu al-arba'a yayin da ainihin shi kusai uh, ya mutu sai 'ya'yan shi guda hudu suka ainihin gaje shi wa kana ashrafuhum fi quraish abdu manaf mafi daraja ba a ce babba ba daga cikin su mafi daraja daga cikin su a cikin ainihin wato quraishawa shine abdu manaf allazi kanat lahu istiqaya wanda shine yake kula da shayar da mutanen makka da alhazai ruwan zanzam والرفادة وكما تربط باقي ان اي باقي شيء لك يتعوى بمن عينهم تربيسي بعد عبد مناف بعد عبد مناف خلف ابن هشام sai kuma ainihin ɗan shi hisham ya ainihin wato gaje shi wa huwa awwalu man sanna rihlata shita wa sayf ne farkon wanda ya tsara musu tafiyar kasuwanci a lokacin ainihin wato bazara da kuma lokacin ainihin kaka yadda ake tafiya ana fita waje ana kasuwanci wato ba duk kasuwancinsu da suke na gida ne to wannan ainihin hisham da yanzu daga cikin ainihin wato legacy shi daga cikin ci gaba da ya kawo wa mutanen shi lokacin da ya karbi shugabanci shi ne ya tsara musu lokacin kaka da lokacin bazara ana ainihin fita kasuwanci wa sunniya hashiman ana kiran shi a wa sunniya hashiman to sai aka zo ana kiran shi ainihin hashim kaunihin yahshimu sarid saboda yana tara ainihin asarid asalin asarid kamar matsayin tone yake amma hakikanin yadda sarid yake tun da ni na sha cin shi yadda za ka gan shi ka gan shi kamar ne ya ji man shanu sosai ya kake ganin brabusko idan ya ji man shanu brabusko ya ji man shanu a tsaba shi sai ka ga yayin marai marai ga shi yayi yaske yaske kamar tsaki asalin haka haifi din yake amma su da mai suke yi shi su hada da ainihin abin da na alkama tsakin alkama wani lokacin su zuba ainihin zuma to sai a tuka shi sai ka gan shi yayi yaske yaske haka sai su rinka cin shi kamar yadda dai ka ga idan aka samu ainihin wato shi wannan biski ko menene wanda na faɗi da zu burabusko ka zuba mishi mai shanu waje ga dai shi ba zai lakcab ba sannan kuma ba zai karfi ba to haka za ga sun zauna suna ainihin ce shi ina fata an gane to ya kan tattara irin wannan ainihin abinci babban abinci ne mai daraja wurin larabawa kamar matsayin tuwo yake domin galibi muna fassara ainihin asfarid da tuwo wato matsayin farid a wurin bahaushe shi ne matsayin farid eh, a wurin balarabe shi ne matsayin tuwo amma ba tuwo ba ne ina fata an gane saboda haka fassara shi kai tsaye da tuwo ba tuwo ba ne amma yadda kowa ya san tuwo shi ne babban abinci mafi daraja a wurin bahaushe to farid shi ne babban abinci mafi daraja a wurin balarabe ina fata an gani menene sunan tuwo da larabci eh? shi ne galat ne sunan kunu da larabci galat kunu da larabci madida madida shi ne kuma yana daga cikin illa da nake faɗa mana ka koyi karatu kawai a littafi ko kuma a gaban malamai a jamawa baka je ka zauna da larabawa ba za su rinka fassara maka abu ne a iya yadda fahimtar su take ina fata an gane to ba farid ne sunan shi ba ya ɗan kwanta mini yadda suke kiran shi amma ba farid suke kiran shi ba insha Allah ta'ala a ba shi zuwa darasi na gaba amma ba sarri suke kiran shi na yawa asida asida da ayin mun sadin ya dal asida al'asida shi ne tuwo ina fata an gane almazida kunu shi ne wata shekara muna tare da wani ɗan sudan mai ɗan raha ne haka sai ce ka ji su da siya ji daɗin kunun bana na azumi yana cewa allah ya kai mu wani azumin a sake shan kunu mai yawa saboda yana cewa wasu ni na mabida wasu ni na mabida yana ɗan yin kunutun wasu ni na mabida ya Allah ya ƙaro wasu shekarun da ya sake shan kunu da yawa ba wani mai iya larabcin ba wato mai raha ne shi ne ya ɗan jiya abin ya mai da shi abin dariya mabid mene sosai kuwa sosai kuwa ina fata an gani to sai yake cewa wasu wa hashiman sai aka rinka ce mishi hashim ina fata an gane mai kaunihi ya shi masarida saboda yana tara abinci mafi daraja min hajjaji da ainihin wato alhazai wasu mubin haƙiƙi amur sunan shi na haƙiƙa amur ne amma saboda wancan aikin tara abinci da yake yana ciyar da alhazai sai aka koma ana ce mishi ainihin wato hisham ko kuma hashimu duk abu ɗaya ne dai ina fata an gane kamar ɗan juma ne da ɗan jimai hisham ko hashim ثم بعد هشام جاء عبد المطلب فمن بعد هشام في عبد المطلب يوز عبد المطلب يوز allazi na madina wanda asali shi a madina ya taso za mu zo mu tattauna wannan tarihin wa kana shabihan bi jaddihi al'ala shi abdul miji din nan yayi kama da kakan shi na can sama kusai wa huwa allazi hasara bi'ra zamzam shine ya sake tona rijiyar zamzam yadda tarihin ya nuna rijiyar zamzam ta bace a zamanin shi an neme ta aka rasa idda take sai mafarki da ya mafarki sai je sai yana ta tona wurin shi kenan sai ta bayyana a shi wannan wurin ne lafi a kusama shi ne wurin tsuwa ya sha wa Allah alwashi in razaqahu Allah asharatan min alwaladi an yuzbiha ahadahum ahadahum yawa Allah alƙawari ya sha alwashi in Allah ya bashi ƴaƴa maza guda goma to zai yanka ɗaya daga cikinsu يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه ده جواب ده مرضان الله يجمع ده شيء كان شيء يتي إن نعم عن نسبه وما ده أيله النسب شيء يتي إن الله اصطفى من كنانة من ولد إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل أتكين إعين ده الله يا سا إسماعيل وهيفا سي الله يزابي كنانة كنانة إلا نمجرم wasfasa ƙuraishen min kinana sannan daga cikin 'ya'yan kinanatu sai kuma Allah ya zaɓi wani namijin shi kuma sunan shi ƙuraish don haka ƙuraishu asali sunan mutum ne wasfasa min ƙuraish daga cikin 'ya'yan ƙuraish kuma bani hashim Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ainihin wato bani hashim ina fata an gane wasfafani min bani hashim daga cikin bani hashim ne kuma Allah madaukakin sarki ya zaɓe ni ya fifita ni da muslim muslim ya rawaito wannan hadisi ga wani sharhi can a ƙasa a lamba ta biyar yace kana ibn hisham babban malamin tarihi ibn hisham yace annabar huwa quraish annabar din nan da kaga ana cewa ai shine quraish din annabar shine sunan shi quraish fa zai zama laqabi ne faman kana min waladihi fa huwa qurashi to sai wanda ya zo daga cikin salsala ya'yan ainihin shi annabar ake cewa ba quraishi wannan lam yakun waladu wanda ba dan shi bane daga cikin jikokin isma'il ko daga cikin ya'yan kinana kuna fahimta to ba a ce mishi ainihin quraish falaisa bi qurashiyin ba za a ce mishi ba quraishi ba don haka ba duk balarabe ne da quraishi ba ya kamata mutane su gani sai wanda ya zo daga cikin 'ya'yan ainihin nabar wa inna ma summiya quraish to an kirayi quraishu quraishu ne waɗannan al'umma waɗannan 'ya'ya da suka waye gari suka zama al'umma me yasa ka koma ana ce musu quraish bi hadha misli min al taqarrush daga al taqarrush wa huwa tijara wa iktisab kasuwanci da neman kuɗi shi yasa ake ce musu da haka aka ce quraishawa to kamar an ce 'yan kasuwa kenan ko kamar yadda ya shahara a ce alasawa ko a ce 'yan tijara misali wa kala ibn ishaqa babban malamin tarihi ibn ishaqa ta ce waye wa yuqalu amma a wata faɗar cewa akai inna ma sunniyat quraish bi hadha misli litajammu'iha min ba'd tafarruqiha wa yuqalu litajammu' taqarrasha yace an ce musu quraish ne an kira yake da wannan suna saboda da duk sun watse sai daga baya kuma suka dawo ainihin suka haɗu yake ka duba sira ta ibn hisham da ainihin littafin albidayat wa nihaya na ainihin ibn kasirin zama waɗannan da duk ga sunan akwai su a makarantar nan ya rage ɗaliban makarantar nan waɗannan abubuwa da ake faɗi sai su ɗauki littafan nan sai su sake karantawa domin nan malamin ya tsukuro maka ne ɗauko nan ya ɗauko nan ya haɗa idan ka koma ka duba asalin maraji ɗin za ka sami ilimin da yake ya wuce wanda malamin ya ɗan tsukuro maka a nan ina fatan kun gane kamar ka ga jarida ne ta ruwaito abu ɗara uku sai ta ce ga inda abin ya faru sai kai ka tafi wurin kana tafiya wurin sai ka tattaro labaran da yake su masu jaridar ba su kawo ba don kai ka je tushen magani Wani ولقد شهد حتى الأعداء بطهارة هذا النسب ورفعته حتى مكيا sun yi shaida da tsarkin wannan dangantaka ta annabi sallallahu alaihi wa alihi da kuma ɗaukakar darajar wannan nasaba faqad sa'ala hiraqal malik rum aba sufyan hiraqal wanda yake shine Heraclius da turanci sarki ne na romawa ya tambayi aba sufyan inda ma kana kafiran a lokacin abu sufyan kafiri ne an da rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama game da dangantaka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shirakal ya ce shi dan wane ne jikan su wane ne faƙala sai shi abu sufiyan ya ce huwa fina bu nasabin shi din nan mai girman daraja ne a cikin mu a lokacin da hirakal ne wannan tambayar da abu sufiyan abu sufiyan kafiri ne ba wa ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan rashin ƙauna bakin shi ya takuru zuwa ga furta gaskiya idan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata gurbatuwa cikin dangantakar shi to da sai ya bayyana ta abin domin wannan lokacin zai ba da shaida ne wadda shaida shi za ta iya sa wannan babban mutum ya karbi addinin nan da mutumin nan ya zo da shi ko kuma ratsar da addini don haka duk yadda zai ga ya ɓata mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam don ya faɗa haka din ya ce ya yi iyakar ƙoƙarin ya ɓata mutuncin annabi amma ya kasa ya ce sai can da shi wakale mishi wata tambaya ya ce yaya yake wajen riƙon alƙawari sai ce to tsakanin da bai da shi ba wani abu da za mu iya cewa sai dai yanzu muna cikin yarjejeniya ta zaman lafiya amma ba mu san kullakullan da yake ba abin fiye ya ce nan ne na ɗan iya soka wata magana da za ta rikita tun da na ce ba mu san kullakullan da yake ba ma'ana akwai yiwuwar shi ba mai rikon alkawari ba ne yana can yana wasu kullakulle ولمكانة هذا النسب الكريم لم نجد احدا من اعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طعنا في نسبه سبب من اي من دمدم تكا من جرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتقى سامه ونبدأ تسمت يوم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya yi suka game da ainihin wato nasaba shi ba ma'a hirsihim shadid ala ikhtilati kulli ma yankin an yushawwiha sam'atahu tare da irin kwaɗayinsu da suke mai tsanani akan kirkiro duk wani abu wanda zai gurɓata daraja shi aw kusa min maqamihi sharif ko kuma su kirkiro wani abu wanda zai nakasa daraja shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a kun ji ainihin نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكم تعليق بأن بدو ما لم يأتي لم يأتي ما سر اختيار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبيلة ذات مكانة ولسر من جمد ذات المنظوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بغوثة قبيلة ودتك من الدرجة وتأل أمة ودتك في بيتيا mana yace la'alla min al-hikmati fi zalika an takuna da'watuhu ila al-musawa wal 'adl qa'ima ala ususin sabita mai yiwa daga cikin hikimar da ta sa Allah ya zaɓo shi daga mafificiyar ainihin wato al'umma ko kabila domin da'awar shi da kasance ainihin wato tana kira ne zuwa ga ta al'umma da kuma adalci yadda hakan zai tsayu akan matabbacin adalci matabbacin manufa ma'anar wannan magana jama'a da annabi ya zo daga wata kabila ne wadda take kaskantacciya sai zo yana kira zuwa ga adalci sai ce ba dole ya kira zuwa ga adalci ba tun da dama ya taso cikin al'ummar da aka zalunce su ai dole ya kira kamar karl marx za mu zo mu malamin zai ishara akan wannan karl marx mutum ne wanda ya taso maraya iyayen shi wato eh, babbannin shi sun wulakanta shi an tozarta shi ya wulakantu da ya taso yana kira zuwa ga gurguzu da cewa babu wani wanda za a ce ya fi wani a zamantakewar mutane ai daga cikin siffofin da ake aibanta shi da su cewa ba dole haka ba tun da ya taso cikin talauci yanzu ku dubi mafi yawancin malamai masu wa'azi in ba duka ba kashi casa'in da tara bisa ɗari na malamai masu wa'azi musamman a nahiyar irin tamu ta afirka ba ka samu talakawa ne galibi da sun fara sa ce kada Allah rabu da su talauci ne ke damun su kuma da damar su sai suke gaskata haka san da suka samu kuɗi da sun samu kuɗi sai su daina wa'azi sai su yaƙar da da'awar sai ke gaskata wa mutane zaton da suke a kansu to yanzu dan girman Allah mutumin da ya kira ku zuwa ga addini zuwa ga kyamar duniya zuwa ga neman lahira ana nan kuma sai ya samu duniya sai ko kuma ko ga ya watsar da lahira tsakani da Allah wannan domin sa da shi ba to in annabi ya taso da wannan sura in awar annabi ta rushe al'umma ba su shiga uku ba na ka daga cikin hikimar da ta sa wallahu alam Allah ya zabo annabi sallallahu alaihi wa sallama daga al'umma wadda take mai girma ce don in ya zo yayi zuwa ga ainihin a ta jama'a a yi adalci sai a gane eh lallai wannan ya zo da sura wadda take za a iya fahimtar ta ma'ana ɗan shugaban ƙasa ya tashi yana wa'azi yana kira zuwa ga adalci yana cewa a daina zalunci a daina murɗiyar ƙuri'a a daina kaza a daina kaza tare da haka za a samu masoka ko amma kuma wannan zai sa wa jama'a gamsuwa ko kuma a gaɗan babban attajirin gari ya tashi yana wa'azi to sai kuma ku je a zamantakewa irin wannan tamu yana da wahala ka ga da ya fito daga gidan mulki yana harka addini yana da wahala ka ga ɗan da ya fito daga babban gida ko da anguwa ko gidan da yake gidan masu kuɗi ne ka ga yana harka addini ban mai harka wa'azi wannan shi ya sa shubuha ta yawa akan masu wa'azi a najeriya kuma masu shubuhohin mai irin wannan tunanin da suke yi sai yake faruwa daga ƙarshe cewa gaskiya ne duk inda dai ka zauna da masu kuɗi da 'ya'yansu da matansu da masu mulki kallon banza suke malamai masu wa'azi da ganin cewa talauci ne da yawa don haka kullum abin da mai kuɗi yake gani in an ce matsala a wurin wane ce sai ce ku rabu da shi a ce wane sai ce ku da shi ya san da ya ji wani ƙarar sadakar dubu goma ya warga da tunanin shi gaba ɗaya duk wani ra'ayi na shi ya dawo ƙarƙashin hannun shi ko kun fahimta gama don haka ɗaliban ilimi sai ku yi kaka tsantsan ya zama ba wai talauci ne ya sa ku neman ilimi ba ba kuma talauci ne ya sa ku shiga harkar dawa ba balle daga ƙarshe allah maɗaukakin sarki ya tona asirinku ya gaskata wa mutane asalin tunaninku ya ƙanyata wa mutane abin da bakinku yake faɗi shi da duk lokacin da ka fara wa'azi duk wani zargi za a yi maka to sai ka natsu shin manufarka mai kyau ce eh to ka ci gaba kanta mummunan manufa ce eh to ka gyara ta in ba haka ba za ka buɗe wata kafa wadda wannan kafa Allah kaɗai ya san inda bala'in da zai kai al'umma malaman da suka fara da'awar sunna a ƙasar nan shekaru talatin da suka wuce in ka ɗauke layin su ma bakar aka zo aka bi su da ƙirin cewa waɗannan masu gaskiya ne sun zo gyara bayan lokaci kuma sai suka waye gari asalin abin da yasa suka shahara daga jama'a shine ne bin gaskiya sai aka same su da ƙarya rikon amana sai aka same su da cinta fadar gaskiya sai aka same su da faɗa da ita yadda da gaskiya sai aka gane su da kinta gudun duniya sai aka same su da nemanta yanzu duk wanda ya taso ko sauraren shi ma mutane ba sa yi su jin me ya zo da shi su waɗancan an saurare su saboda sun bayyana ne a daidai lokacin da wasu licuta sun zo sun dimle malafagen to da suka zo suka ce gaskiya sai aka saurare su daga baya sai Allah ya tona asirin su ashe na ƙaryata ne to yanzu duk wanda ya taso cikin gaskiya jama'a sai dai ya bari gaskiyar shi ta tun da shi amma kar ya ce zai mutane bayani shi ne gaskiya ne yana bata kan shi lokaci ne kuma duk shubahar da aka faɗi a kan shi kar ya tsaya ɓata lokacin ba da ansa a kanta ya bari aikin shi ya gaskata wa mutane amma ina tabbatar muku da cewa duk wanda zai tashi yana wa'azi daga shekaru biyar shekara goma ma da ta wuce daga lokacin da aka fara siyasar 1999 zuwa yanzu duk wanda zai tashi wa'azi za a zarge shi da cewa neman kuɗi yake za a zarge shi da neman mata za a zarge shi da neman mulki za a same shi da nuna son iyawa za a zarge shi da duk waɗannan abubuwan to kada ya bari a same shi a gaskiya a aikace akan waɗannan abubuwan in dai ba su ne ba ma suka tayar da shi ba amma in ya bari aka same shi to shi kuma ya ƙara buɗe ƙofar da gobe bari ku ji ba za a sake bari wani ma ya wa'azin ba don yanzu za ka taso kana wa'azi saurare ne ba a yanzu ba wani mai kuɗi da yake sauraron ka a matsayin ka na mai wa'azi ko mai mulki ko makamantan haka a shekaru talatin da ta wuce kuwa jama'a masu mulkin sun tsorata masu kuɗin da su ake tafiya a yanzu da masu kuɗi duk sun ja baya da masu mulki saboda sun ce makaryata ne yau su yana suka zo muka ba su kuɗi su gina masallaci nan su yana suka zo mu ba su kaza su yi kaza sai mu gane ƙarya ne nan wane ya zo muka ba shi kaza ya gudu nan wane ya kaza nan wane ya kaza nan wane ya kaza duka sun riga sun lalata harkar yanzu ka tashi za ka yi abin zama a bakka amma ba a sauraron ka ya rage wa ɗan uwanka ustazai da talakawa da waɗanda suke cikin frustration su taru su saurare ka to idan kan kuma cutar ka ta bayyana to bala'in da za ka buɗe shine nan gaba za a hana wa'azi za a ce ba wani ɗan iska da zai zo ɓata mana lokaci tun da kuma lalatattu ne irin mu ku zauna ne ta lalacewa ku je ku samu ƙasar libya abin da ya faru kenan ku je ku samu ƙasar maroko abin da ya faru kenan a ƙasar libya da ƙasar morocco ba wani matashi da zai tashi yana wa'azi ba ka da yanci sai ce ne za ka faɗa duk abin da za ka faɗi wani ya zo ya faɗa mun ga ƙarshen shi sai da aka yanzu a libya babu wani matashi kwaya ɗaya da zai miƙe ko ranar juma'a ne ya sun hutuba haka ƙasar magani ƙasar morocco duk abin da za ku yi kawai je ku ta musu kunuti kuna tsine musu a gefe odo saboda sun jaraba sun ga rashin gaskiya sun jaraba sun ga cuta sun jaraba sun ga ƙarya su ba wanda zai bata musu lokaci akwai ƙasashen da sun kai matsawar da yanzu idan ba ita gwamnati ce ta ɗauko ka ta ce zo yi wa'azi ba kana fara wa'azin ko me kake faɗi kama ka a rufe ka domin masallatan ƙasar ma gaba ɗaya a hannun gwamnati suke in za a kira sallah daga ainihin gidan gwamnati ko daga wata tasha ko ba a buɗe ainihin duk masallatan sai su ɗauka ta hanyar lasifika ba wani labari da zai zai buɗe masallaci wakilin gwamnati yana nan da mabuɗi a hannun shi da ya zai buɗe muku ku shiga ku yi sallah kuna gama ya ce hayya ku tashi ku fita za rufe masallacin idan kura da fata da daddawa ma da wayi na kamata ku gane haka a nan kasar cote d'ivoire me ya faru musulmi ne suka rikice fada tsakanin musulmi ahalin sunna da 'yan dariƙa shugaban kasar ba musulmi ba ne ya ce a je a nemo waɗanda suke daga garin su addinin nan ya su zo su raba gaddama da suka raba gaddama me ya faru sai ya bayyana cewa musulmi ahli sunna sun ke kan gaskiya don haka sai aka ba da doka doka almalakiya doka daga gwamnati cewa an hana mutanen ɗariƙa su yi ibada ɗariƙa a ƙasar Ahli sunna suka yi ta murna gwamnati ta ja su jika sai ka same su da cin amana a wajen kuɗi cin amana a wajen magana rashin tsari a wajen gudanarwa rashin kan gado a wajen mu'amala da masu mulki shi kenan sai aka watsar da su sai zama yanzu gwamnatin ba ta yi da kowa sai kuma ka koma ana mata kuluti cewa tana faɗa da musulmi idan tsira da sata da dawama da wayi ina son ku rinka tuna wannan salon magana a duk sanda kuka samu kanku a halin an ce mai mulki kaza yana faɗa da malamai ko yana faɗa da addini ku fara nazari anya ba su malaman ne suka fara faɗa da addinin ba anya ba su malaman ne suka buɗe kofar faɗa da addinin ba ko kun fahimta nan yau akwai mai kuɗin da ya ce bayan mala abubakar bin har abada ba zai sake mutunta wani malami ba me yasa mala abubakar bin ya nuna mai gaskiya ya nuna mai amana ya nuna mai nagarta wasu da suka biyo baya sai suka nuna mashi cin amana a halin ya amince da su ya girmama su suka yi laƙanta shi suka yi laƙanta kansu saboda haka yadda musulmi ke kallon kare a hannun bakuri haka wannan mai kuɗi yau yake kallon malaman ahli sunan shi kuma ya ce ba zai sake yadda da ba zai yadda da yan dariƙa ba ahli sunan da yadda da su kuma ne musu kallon karnuka ne ba su da daraja to ya kamata ku tsaya ku fahimci waɗannan maganganun da kyau domin darasi ne muke munasaba ce ta kayo kuma rashin tarbiyya a cikin ainihin wato bin manhajiya ta da'awa ko ta koyon ilimi ita ta kai waɗannan malaman da haka wato duk sanda kake malanta ka gane cewa ba kana ɗauke da mutuncin kanka ba ne kana ɗauke da mutuncin kanka ne da na addini da kuskure da yana da kuskuren musulunci ne da kuskuren musulmi da makamantansu da wannan tunanin ya riga ya shiga cikin mutsiyar na cikin gida da mawaje yau duk abin da kirista ya kwaya ɗaya babu wata jarida da za ta buga ta ɓata sunan kiristoci a haka amma yau duk wani kuskure da musulmi yayi za a buga a matsayin cewa wannan kuskuren dama haka musulmi suke ya ce dama haka suke ai annabin su ma haka yake ai kazan su ma haka yake ya da kai kaɗai ka gawa har annabin ka zagi ashe idan ya kasance gaskiya ne tsora yana da fata amma kuma da dawafa tana da yayi to mu tsaya mu nazarin waɗannan maganganu Allah madaukakin sarki ya taimake mu shi ne kuma da yake cewa وليس الرد فعل لحالة نفسية باوي أي من تشن zuciya ne ya tayar da annabi ya tashi wa azila au makanatin ijtima'iyya ko kuma tushen halin da ya samu kanshi ina son ku fahimci wannan jumla wanda yake cewa la'alla min al-hikma fi zalika an takuna da'watuhu ila al-musawa wal adl daga cikin hikimomin ne yawa akwai kasantuwar da'awar ta kasance yana kira ne zuwa ga daidaita al'umma da kuma adalci ka'imatan ala sabita kuma ita da'awar ta tsaya akan ainihin wato asasai wato foundation an gane waɗanda suke tabbatattu wa da rabba fi'lin li halatin nafsiya ba wai ya tashi da awa bane saboda fushin zuciya wanda shi an zalunce shi ne ya tashi ne da awa dan ya rama aw makana ko aw makana ijtima'iyya ko kuma ainihin wato fushi ne na matsayin da aka ajiye shi a zamantakewa yanzu misali jama'a akwai wani ɗan wata jama'a da ya zo garin kaduna ya kafa jarida me yasa ya kafa jaridar zai ma kawo shi kaduna tukuna zaɓe ya tsaya zai tsaya zaɓen nan sai ba a zaɓe shi ba ko kuma aka zaɓe shi sai aka murɗe mishi ƙuri'a da aka murɗe mishi ƙuri'a sai zauna a garin ana ta rikici da shi da waɗanda suka murɗe mishi rikici ya tsanani sai yan uwan suka ba shi shawarar ya tashi ya bangare da ya tashi yana bawa kaduna sai kafa kamfanin jarida. Ki kafa kamfanin jarida kullum a gari da shi sai ya samu ko da faɗara uku da wanda sai ya faɗi wata baƙan magana zuwa ga waccan ainihin gwamnati ta waccan jiha ta shi to yanzu wannan rabbatu fi'il ne na nafsiya ma'ana an fata mishi raunin shi ya sa yake haka ko kuma ne ko kuma makana ijtima'iyya matsayin da aka aje shi kuma shi ne kalmar din kamar yanzu misali jama'a misali yanzu akwai duk inda ka je a ƙasar hausa kowace ƙasa ma za ka sami wasu mutane waɗanda aka tura su gefe guda ba a yi da su a halin yan ne to waɗannan irin mutane duk sanda suka sami wata dama na su faɗa ko su tayar da wata da'awa za a ce wannan matsayin da aka ajiye su a unguwarsu ne ko a garin su shi ya kai su zuwa ga haka da haka turawa da suka zo wannan waɗannan mutane suka rinka bi suna ɗibowa suna aiki da su ba don komi ba saboda bature ya zo gwamnatin wurin ta yi fada da shi to amma ita gwamnatin wurin akwai wani da ta ture gefe guda ba ta yi da shi idan bature zai sai haɗa kai da waɗannan mutanen sai ya ƙi wannan gwamnatin to asali yanzu ne ya ce wancan yadda wani bare wanzu ba ko suka haɗu suka yaƙi gwamnatin ƙasar shi sai don ajiye shi da aka yi a wani gefe guda ba a yi da shi to ina son a matsayin ku na masu da'awa ɗaliban ilimi masu yi a ko ku lura da wannan musamman a halin da najeriya take ciki a yanzu akwai jirgin da yawa da 'yan siyasa da wasu attajirai suke yi wa masu wa'azi saboda sun mai da su waye an kasuwa ne yana ta neman kwangila a wurin gwamna bai sabo ba ko na koma gefe guda yana ta kokori yin nan ya zo wa'azi masallacin ka sai duka ka dan yi magana akan gwamnati mai shi kenan sai ya yi ka sai ba ka wanda shi da ta yi ka ya ta kara maka da labarai ya ta kara maka da labarai ya kawo maka lasiki ka masallaci ya kawo maka kaza ya kawo maka kaza shi abin da yake so kawai ya mai da kai kai ne kafa ko ɗaya ya da tashi manufar me ke manufar shi faɗa da wannan gwamnatin kai kuma da yake dan zo ne baka nuna ba sai ya gama kai ka ya daro ka shi da ya kai ke shi kenan kai kuma sai a rufe masallacin ka ya faɗa da kai to dole ne matasa su tsaya su lura da wannan idan mutum ya zo duka yana tsima ya kamata ka nutsu, ne na nufar shi ne shi ne ke tafa da shi amma kawai da mutum ya zo ya nuna shi na kan yana tare da kai sai ka anshe shi ba tare da ka tsaya kayi editin din shi ba ka zuwa ya ike ka fuskanci wani ta manufa ta kawo shi sannan kane kana lura da yanzu kai ɗin ne matsayinka a ranar da ka zo da wani ra'ayi wanda ba da shi inda za ka gane ba bin ka yake ba akwai abubuwan da ka faɗa su da shiru mun ba kabbara. don bai ji daɗin waɗannan ba shi ba tare yake da kai ba yana tare da waccan manufa ta shi da kake yaɗawa amma abin da kai kuma yake taka manufar ne ba tare da shi don haka sai ku yi taka tsantsan a kan wannan musamman a yanzu da aka taho za a yi zaɓuɓɓuka ɗin nan lallai ne akwai buƙatar jama'a a kira wani tare na ƙara wa juna ilimi da wayar da kan ustazai da limamai da masu ainihin wa'azi domin 'yan siyasa suna da irin wannan makirkin jama'a kumanta kar ku an samun jama'a akwai ɗan siyasa da kullum tsakanin magariba da isha kowa ya mace siya zai wurin karatun kowa ya mace sannan zai zo da kuɗi ya tafiyan kaset tun da ya ci wannan zaɓen da sake da mun shiga 2003 tun da ya ci wannan zaɓen da wa da sake da mun shiga ya tafi majalisar dokoki ta tarayya da mu sake ganin shi da sai ranar da kuma tufa ta 2007 zai tsaya takarar gani sai na zuwa wani wa'azin da dai ba kullum da magariba wurin karatuttuka da ake yi za ka gan shi zo ko da ya makara baya garin arziki za ka gan shi yazo duk a wannan lokacin istazai suna ta jin daɗi ko karen ban kan mishi fuska ba har in ba sa jin daɗi ya mutum da kawo kanshi ka za ka za ka ba a'a manufofin su suka to kai in suka cimma shi kenan ba iya su ba za ka ki fazan an ilabin din nan akwai wasu waɗanda suna nan sunan su ɗan adawa a cikin siyasar da ake gudanarwa sun sha alwashin za su zo su haɗa kai da ku idan suka haɗa kai da ku don su samu su fizge mulkin in suka fizge fa kuma ba su da ku da sai kun yi takatsantsan ku ɗauka cewa yamman fage na wa'azi shi ne gidan rediyon ku da kuka kafa don haka duk wata manufa da ba ita ce ta ba to ba za a yada ta a wurin ba duk wani gidan rediyo da ke duniya kirarin shi kenan an kafa shi ne don a yada manufar da masu shi suke da ita duk wata limita wadda ba ta ba ko za a biya kuɗi ba sa yadda a yada ka tafi gidan rediyon gwamnati ka ce za ka biya kuɗi amma kana ce za ka ba da wata lacca ne ta musamman akan kurakuran da gwamnati ke tun daga sanda aka kafa ta har zuwa lokacin da za ka yi wannan laccar amma ko miliyan nawa ne za ka bayar ba za su yadda ba shi ka shugaban gidan rediyon da ya yarda haka to ya yi amma da bai shi to amma duk wani gidan rediyo ba rage maka ba na gwamnati ka je ka shiro wani darasi na musamman ka ce ka zo ne za ka faɗi irin alheran da wannan gwamnatin ke amma fa duk abin da ke ta ƙarya ne duka ka gani inda su ka fage ba idan kuma suka hana ka fage je ka samu wani cikin mutanen gwamnati ka yi mai takardar ya karanta ta ka ce ranka ya daga abubuwan da kuka aikata ne na alheri a shekaru bakwai da suka gabata shi ne ke ce zan yi amfani da gidan rediyo bayyana ku mutanen kirki ne domin a fito 2011 a zaɓe ku amma shugaban gidan rediyo ya ce ƙarya nake yi shi gwamnan na karɓi takardar ya fi shugaban gidan rediyon sanin ƙarya ce amma sai ce shugaban gidan rediyon ya ce ƙarya kake a kira shi yanzu za a buga waya fahimci wannan da ke zama da daga nan ne za ki gane waɗannan masallatai na juma'a da waɗannan dandali na wa'azi su ne gidajen rediyoyin ku duk manufar da ba ta ku da karku da a waɗa ta in ba haka da za a rusa Allah ya kiyaye amma mana yake cewa فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النسج الرفيع domin ba muhammad bai kasance yana da wannan nasaba maɗaukakiya ba lawajadna man yaqulu da lallai mun samu wanda zai ce inna muhammadan inna ma yutalibu bi mustaqadahu muhammad ya zo da neman abin da ya rafa ne kawai talauci ne da ne shi ne yana nema wa rubda itibarahu lil ijtima'i dan ya dawo da darajar da za a kalle shi da ita a galantakewar garin ko anguwar yana yin haka ne don bai samu daraja ولقد رأينا كثيرا من الدعوات المنحرفة الباطلة وكذو من دورا من دد أولهما سورا وقد ستكر كتبتون مطرنا كانت دعوتهم سبا دعوة ستاقصن في أولهم كل واتي لواقع سيء جوان حالي من نونا كل لما عاشوا بيان دفك رأيئتك فمثلا ما لو كتبتين مثالي الماركسية الملحدة ta ɗauki ainihin ɗabi'a ta ainihin kalmat marxism ko wannan ainihin wato karkatacciyar da'awa da'a ilaiha rajulun asha mamduwan fil mujtama wani mutum ne ya kira zuwa ga wannan da'awa wanda ya waye gari an watsar da shi ne ba a yi a zamantakewar ya taso maraya ya sa wahala har ya girma don haka sai girma a cikin fushi da jin haushin jama'a amma waɗanne jama'ar masu mulkin da haka sai tashi yana kira zuwa ga muhassan aliyya ina fata an gane ba shi fa'ara ba rabba na itibari na nafsihi sai kokarin dawo da darajar da ya rasa ta da kanshi bi hadhihi da'awa ko ga wannan ainihin da'awa allati tuwajibu ra'sa maliya wadda take fada ga ra'sa maliya menene ra'sa maliya capitalism capitalism sai zai na kira zuwa da gurgudu capitalism shi ne jari hujja in kana da kuɗi ka fito takara mu zaɓe ka in ba ka da kuɗi ka tsira gefe guda ba ma yi da kai idan gidanku babban gida ne mu ɗauki kwamishina mu ba a nufin gidanku in ba haka ba fa ba ruwanmu da kuku talakawa ne shi ne asalin capitalism ina son ku gane duk waɗancan theories da ke cikin capitalism a ɓangaren economic ƙaddara haka ne wadanda ake cewa wane ne scottish wane ne adam smith adam wane eh, ne eh, world of the nation duka aga wannan a economics amma a na leadership wane ne capitalism ne ke nufi in kana da shi ka zo in ba ka da shi ba ma yi da kai mu da kuka gan shi talaka ne dan talaka manomi dan manomi mai diga dan mai diga amma sai daji sai karatu sai Allah ya mishi baiwa lokacin da ya fito ya tsaya takarar senate a kan layin su ma dariya ake mishi da shi da ɗan gayin anguwarsu suka tsaya domin da ya shigo jam'iyya ba da zai tsamar sai aka jefar da shi amma sai ya fi da shi fa ya ka jefar da shi tana yi da komai saboda kai gani ake dan iska ne to amma akwai damar dan takara ya zo ya tsaya shi kadai don haka da ya zo ya tsaya shi kadai daga shi sai matasan unguwarsu shi ke nan sun jama'a sai suka zaɓe shi sai aka ba shi in ji dalilin da ya zama sanata sai ba aka bai zama sanata a ƙarƙashin wata jam'iyya ba shi sai amfani da wannan matsayin da ya kai waɗancan masu kama karya sai bin su saboda yana da baki ya iya turanci ya karatu ya san tarihi ya iya makirci kuma ya haɗa kai da kafir gunan yahudawa don ya cimma tashi bude sai kuma cimma nasu bude da haka sai biyar ragar daga duk waɗannan sai suka rayu lokacin da ya fito zai tsawa takarar shugaban ƙasa to a nan sai zama manya ne ke dariya ba talakawa ba ne domin sun san ɗanɗana sun ga irin dariyar da suke da abin da ya zama manyan da suka dace na dariya shi kuma sai koma wajen talakawa sai da house to house campaign in ya je zauna da kai da iyalanka sai ce ya zo roƙon alfarma biyu ne a wurinka alfarma ta farko shi ne yana roƙon ƙuri'arka da ta iyalanka sannan kai kuma a matsayin mai gida yana roƙon dala biyar dala biyar abin da yake ke kenan yana ce dala biyar a kudin najeriya ɗari bakwai da hamsin ko ko abin da yake roƙo ke to mafi yawancin amurkawa sai suke suna musu alƙawarin za su mai ka biyu da mutum ya zo har gida ya zauna da kai ya ce abin da yake roƙon arzikin ka ne kawai abu biyu ne ka ba shi ka sannan ka ba shi dala biyar ni ce dala biyar da mai gida da ba zai iya barewa ba ko da a kuɗin najeriya ne shugaban ƙasa ɗan takarar shugaban ƙasa ya zo gidanka ya ce yana roƙon arzikin naira dubu ɗaya sannan kuma yana roƙon arzikin ƙuri'arka don haka da wannan irin ainihin iya siyasar tashi ya bi sai kai ga wannan halin to yanzu wannan halin da ya kai ga shi ku shi baƙin fata ne ya tashi cikin wahala da kaskanci ya fuskanci danniya idan haka yanzu yana ta ƙoƙarin shimfiɗar da platform wani yanayi wanda mun gaba irin su da ba su da ba su fuskanci wannan matsalar ba domin dama wani magabacinsu da ya daɗe baƙin fata ɗan maya ya daɗe yana cewa ina da mafarkin da nake yi wanda wata rana sai al'amari ya zo hannun mu a ƙasar nan kuma sai an samu gyara ta hanyar mu idan kun fahimci mu jama'a wannan irin ainihin wato da'awar da kalmar ya taso da ita ya taso da ita ne domin ya ga wannan tsari na capitalism a cikin system of governance a tsarin gudanar da mulki yanzu girgizo ake a najeriya idan ga an ɗauki kwamishina an baka jari hujja jari hujja an ga an ɗauki kwamishina an baka ƙarya ne an ga gidan ku wani babban gida ne sai dai na ɗaya lokacin da aka zo zaɓe kun ɗibo kuɗi kun bayar ya yi amfani da wani fili naku ko kuma kuna da kalma da za ku faɗa wa jama'a amma ba cancanta ba ce idan da ana zaɓo kwamishinoni ne a jiha a gwargwadon cancanta da ministoci jama'a da najeriya a yanzu ta zama wata iri ina fata an gane amma an zaɓo ka ne an sa ka kwamishina ko gwamna ko mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ko minista a matsayin ko kana wakiltar wata al'umma ta ne yadda ta gabatar da wani abu wannan akwai yankin da an tattauna mukamai an ba su wasu yankin kuma komai ba a ba su ba saboda ba su da komai duk wannan yana daga cikin capitalism a cikin tsari na gudanarwa to wannan ainihin mutum da ya tashi da irin wannan rayuwa sai tashi yana fuskantar wannan capitalism sai kirkiro ne sai kirkiro ainihin gurgudu gurgudu din ne ne communism shi ne kwamnisancin da ke sanya kowa ya zama daidai da kowa ne idan wani zai mallaki mota ɗaya to kowa ma sai in zai mallaki mota ɗaya amma ba haka da zalunci ne wani yana da mota wani yana da babur wani yana da keke wani a ƙasa yake tafi wani yana karɓan dubu sittin wani yana karɓan dubu shida dole ne a daidaita jama'a yanzu ka ga kalmar da da awa zuwa da wani kowa ya san cewa rabba ta fi ilmi in ma nafsiya ya in ibtina'iyya ko ke cewa da araba rabba na itibaru li nafsihi sai kokarin dawowa da kanshi daraja yadda ya rasa bi hadhihi ad-da'wati allati tuwajibu ar-ra's maliyatan allati istaqadaha fi hayati ta hanyar wannan da'awa wadda ya tayar da ita don ta fuskanci wato girgiji a don ta fuskanci ainihin wato abin da ko jari hujja wanda ya rasa a ainihin rayuwar shi ko kun fahimta jama'a biyu waɗannan da za ku bi suna cewa su suna tare da talakawa su ne ɗan adawa su ne kaza su ne kaza ku rinka tunani ittabai ku je ku binciki lokacin da suka rika mulki sun yi wannan adalcin da suke faɗi yanzu don sun rasa ne sai suka dawo wurin ku to ina son ku gane wannan yana daga abubuwan da har yanzu ittabai ba su gama ganewa ba ba su gama ƙwarewa a kai ba ko wani abu ne za a iya bayyato ka wa'azi wasu mutane za su iya neman ku taho saboda sun ga suna da wata manufa da za su cimma a kanka amma ba manufa ku ɗaya da su ba kamar suna amfani da yau takkane ta ɗaukiya bari zuwa muku da nan mala su yi lauya yau kusan shekara goma sha biyar da ta wuce mutane ne har shago a kasuwar mukiya sai da ya wasa miki gina ya rabu ne ya nuna duk bariya ba mu kamar ni ina da nan na shi yau shekara goma sha biyar nan kin ninki fashi muke za su buɗe masallacin juma'a ne don ka duk ba da wani matashi mai karatu wanda ya iya da ya cancanta irinka don ka mun haɗu akan jaka za mu na ɗaliban da take gani ko mutum ne ce eh, mutum ba ma sha'ar limanci kuke wannan karanta amma ba sha'a take ba ne ina yin ne don kai ta zama mana dole a cikin addini amma magana limanci za ta ba mu sha'a ya kaɗa ya ba mu ce a shi ne sai ta ce tafi bayan kwana biyu a cikin masallaci ne wani farfesa ya gina a gefen gidan shi a cikin gra sai ne ya faru sai ya ainihin shawarar a mai da masallacin masallacin juna shi farfesa ne dan boko ne kai ba yin shi izala da rika addinin ma ko ma nuna ne dai eh, ofaku ne dai sai aka ba shawara in muna so masallaci ya rayu to izala zai ba sai zama yana mu'amala da izalar amma shi bai tantance izalar mata ka kasu biyu ba da sabda zai ba da masallacin su kira waɗannan da yake mu'amala da su da waɗannan sai zama ashewa ya shirka ne akwai in izalar kaduna akwai na a ciki yake ya ba su masallaci su je su ainihin wato tsara yadda ba a rinka yin sallar juma'a to ganin ɗan boko ne ba a cikin hayaniya addini sai da su bayyana mishi ba to ai mu waɗannan ne ne kaza su waɗannan kuma su ne kaza ke, su a ba su da su bayyana haka ba suka bake suka nuna su din nan abu ɗaya Tun da shi dama yana mu'amala da waɗannan yana mu'amala da waɗannan bai san cewa izala ta su ba iri ɗaya bace dan haka tunda an ba shawarar ya ba izala sai da ah, wani ai izala ne kuma ina mu'amala da shi yanzu wani ma izala ne yanzu sai suka zo sai ce gashi gashi to sai ɗaya daga cikin su mai wayo sai ce to ni izala kamar ɗan tsaki ne idan uwarsu za ta yaye su sai mun yi faɗa kuma don haka za mu yi faɗa in ka ji muna faɗa kai shuru ba komai za a yi ya wuce wanda ya faɗi wannan magana ne shugaban izala na sabon garmala malam abdulhamid ta haka sai aka tashi aka tafi aka tashi aka tafi malam abdulhamid suka je suna shiyo masallaci da liman su malam abba salawa suka tafi suna shiryo masallaci da liman to ina son a nan ban taɓa tsawa na keɓe wannan tarihin da su yau ina son a nan ku marmaza ku gane hikimar da ta sa abba isalawa ya zo ya ɗauko ni saboda ni abin na rikici ne ni kuma ɗan rikici ne haka suka fassara in zo in zuwa musu bukata in yi rikici da su malam abdulhamid in masallaci ya tabbata na ɓangaren su shi kenan sai a cire na sai sa wanda suke so kun fahimci wannan to har yau ustazai a nemi ku haka ba ku gani shi yasa wallahi tallahi ma rantsi da Allah har ta yin ustazai nake wallahi ba da wasa ba saboda matashi zai taso akwai alheri tattare da shi amma muna bi masarranta sai su bi sai su ga sai su rubuta shi bayan kwana biyu sai su je da shi a san da abbas isa lauya ya same ni da waccan maganar cewa ni ne na fitowa ni na fi dacewa ni na cancanta za su naɗa mini nan na rantse da allah ban ma san wancan labarin rikicin ba ban san da balle ya sa ka ce a'a kawai allah ne ya taimake ni kawai nake a na taso daga muciya zan to masallacin ne da gidan harin ɗanja domin sallar juma'a a kan babur ɗina na biyo ta jr idan nan nake ne don ya fi rashin gosulo sai na ga ɗan agaji da nufin ɗin ibala wani ɗan cuta da ɗan zariya a tsaye da na tsaya mai gaisa na ce zan je masallaci ne sai ce ainihin ma ga masallaci an buɗe sai na ce a ah, ya takin mashin ɗina don haka sai na zama daga cikin na farko in ma da ne na farko da don kusan sha ɗaya sha biyu ne sallah domin ina lona na shiga masallaci na zauna aka zo aka yi sallah ya nuna limanci shi ne malam abdulmumin wanda ainihin na'ibin limamin masallacin abin da hawa da aka idar da sallah sai mala abbas isa lauya sai ta shi sai murɗe ɗan agajin nan ɗan zaliya sai kwace kudin taimako da ke hannun shi ina ganin haka sai na tayi sai na gari takalmi na zan fita sai malam sani yaku da yake zauna sai na ce a'a yake zauna sai na to sai na zauna in sa har na fita ne ma ta yin da malam sani yaku da ya leƙo yake dawo na ce a'a yake sai na dawo zauna dan jariyar sai ya miƙe yadda malam abdulhamid ko malam saniya ko ba na iya tunawa ya ce shugaba ka kwatan min yanci na da kuma haƙƙi na da ya don ne sannan kuma ka karɓi kuɗin kamar na sai ce a saurara a nan wurin ne malam abdulhamid ya ba da labarin yadda karɓar masallaci take da wancan tarihi da na gaya muku a lokacin ne na ji labarin da duk aka gama wannan tattaunawa ƙarshe su abbas isa lawa sai suka yayi gari sun yi a fara masallaci da samu ba da abadi na dacewa me ya kamata tun da dai har sun ga dacewar a yi masallaci a wurin sai su zo a ci gaba da sallah da su don gari ku ji lokacin da mala abadi isa lawa ya same ni a kan shago na a kasuwanci a kan san da yadda ya fara sai ce yanzu kamar karamin masallaci ya halatta a sallar juma a ciki yana tambaya ta ya matsayin istisari ko neman fata nake ne iya abin da suke da shi kenan mutanen ya halatta saboda su suna da masaniyar malikiya ta ce ba a sallar juma sai a katon masallaci wanda yake da katon zuwa to amma kai tun da ba malikiya kake ji ba kuma za mu yi amfani da kai abin da kai saboda haka yake in dai abin da mutane suke da shi kenan kuma bukata ce ta kama yace ana yin sallar juna hatta a filin nan babu na da na masallaci da an samu dan wani gini Allah da naka babu ne da haka ku yi sun hala ba zai sa lawa madadin su haƙura su yi su gaba da bin sallah ko da sake sallah a masallacin da ta ranar ni kuma da su sake limana ba sai suka je sai suka samu wannan dan mutsirin masallaci a pakarot shi ne sai suka fara sallar juma'a da nufin shi ne ke wakiltar masallacin izalar jos na juma'a a taliya kuma zo da labarin anan ne ta aliki ne dalilin kawo labarin ba kaɗai labarin nake so in ba ku a wancan lokacin kun sun so su amfani da nuni idan aka ja kai wancan rikici masallaci ya tabbata nasu eh to shi kenan bayan kwana biyu kuma sai ce ta ake da dan kungiyar mu dan ko kuma sharadin mu ba wanda zai mana nuranci sai dan kungiyar mu kuma a daidai wannan lokaci da bi da abbas in salaya muna da wata bakar na tsakanin mu tare da cewa yana daga cikin mutanen da ya zo gidana in je gidan shi bakar na da muke da ita ita ce bai yarda da matsala aljanu ba gaba ɗaya gaba ɗayanta bai da ita ba har akwai lokacin da muna zaune a falon gidan shi da ya ɗago magana sai na tashi na ɗauko majmu'ul fatawar kubra ta ibnu na buɗe na buɗe mishi a nashi da littafin a gidan shi a falon shi na buɗe mai ya karanta da ya karanta sai ce a wannan ba aya bace ba hadisi bane sai nake magana malaman fiqh ke ka dole ba da magana malaman fiqh kuma ina fata an gani ina nuna muku yadda mutanen mai suke yi wallahi tallahi ku yi taka tsantsan ku yi taka tsantsan me yasa abbas isa laya shi da zai zama limamin ba a lokacin yasa kuma ba za su ɗauko wanda ya dace ya zama limamin ba a lokacin suna da su da a cikinsu to haka ko a yanzu matasa idan ba ku yi takatsantsan ba kai ne ka taso kana matashi kana da manufa sai su ɗauko ka in sai gama cin jirin da kai shi kenan sai su yatsar da kai sai da mai yi na wa aminu da waya lokaci na faɗakar da shi game da haka saboda saboda ta fara fata shi a cikin tsarin malaman wa'azinta amma shi saboda ƙananan shekaru da rashin gogewa a cikin fage zai da cewa ai daraja ce kamar shi ɗin nan dan shekara talatin da biyu ko talatin da hudu an dauke shi an ɗora shi a wannan katon mimbari yana ta wa'azi ana kabbara bayan kwana biyu sai an kore shi sai an gama ɗora ka ɗin an nuna ka jama'a sun ganka ka gan su ka ji daɗi an koma a garin ta ana cewa ta a yanan ko ya zama kaza kaza kaza kaza shi jalin sa ce to amma ka ga kuma irin wannan fatawar da kake yi ta saba wa ƙungiya irin wannan kaza irin wannan kaza irin wannan kaza kana karantar da kaza kuma kana kaza kana kaza sai da aka bayan kana biyu kuma sai ku ji suna wa juna rabbi ka tsaya fasda bima tu'mar wa arid anil mushrikin kuma ka fauna kal mustahji'in ya kamata ku mutu da kyau wallahi amma wallahi in rawa kai za kamar yadda kuka ji na faɗi ba haka Abbas Isa Lawa ya faɗi ba amma fa Abbas Isa Lawa shekara goma sha biyar da ta wuce ya ce kai kayi karatu ka fi kowa amma yanzu ka je ka zauna da Abbas Isa Lawa zai ce bai karanta komai bai san tun ba kaga amma a lokacin ya furta ya faɗa ya haka yanzu ya su nuna maka kafi kowa sai daga ya ce ne karanta ina yake ne karatu sai da ka kuta ka da waɗannan mutane suna da nau'in makinci yadda suke yi dubabbi wata da'awa da ta taso suka ga cewa wannan da'awar tana da barazana irin waccan da na faɗi me ce barazanar barazana ita ce sun daɗe suna faɗi ba sa aikata ce wasu suka zo suna faɗo suna aikata ce dole za su yi da suke a tsaye da wannan abu su suke kai labaran da wurin sss su suke zuwa wurin sarakunan gargajiya su suke zuwa suna ta tunanin jahilai a wuraren mu su ne za su kira yan a tare su ne za su kira ɗari a tare duk akan mu don haka dole ku tsaya ku na da kyau waɗannan mutanen matsiya ne matsiya matsiya na gaske idan matsiyan ka ya ɗauko zuma ya baka ya kamata kai tunanin akwai guba a ciki Allah madaukakin sarki ya ce maka Yana yake annal araba su larabawa كانت تعرف نسبه sun kasance sun san nasaba annabi sallallahu alaihi wa sallam shi wani ne dan wani jika wani wa asalaka bi sun san asalin shi sun san mutuncin shi kana ku ji da gabatan sun duwa tahta liwa'ihi don haka ba za su ji kyama na kasantuwa a ƙarƙashin tuta shi ba idan ya kasance sun je shi tun da sun san mai daraja ne to ba za su kyamaci su a ƙarƙashin a ƙarƙashin tuta shi ba lana ma an yi tasawwarar zuhura shafin yanzu mu tsaya mu suranta bayyana wani mutum malam yana kwatanta mana ne yanzu mu kaddara bayyana wani mutum min al-mawali daga cikin dubayi bayan haɗu al ƙaba'i a tsakankanin waɗannan kabilu ma za ta yakunu ki ila al-qaba'i ka amsa kuke ji wani irin mataki kuke ji waɗannan kabilu za su ɗauka yanzu misali a samu ɗangarin chibok ɗangarin chibok kuma ɗan ƙabilar chibok a jihar borno a aiko shi wurin bari bari a kai zai yi wa'azi dukansu ba wanda zai musulunta duka duka kada a da zai musulunta ba don barbaran da ke zaune a cibok na barbaran da ke cibok na kyamar shi suke ba wai dan kabilar cibok din ba haifawa sai a samu tafe a aiko a matsayin Allah ne ya aiko shi shi ne wakilin Allah wurin gaba ɗin haifa da za ta musulunta ba gaba ba wanda zai mutu ko sauraron karatun ba ba za su ba ina fata an gani suka sami fulani suka sami imamin shi ne manzon Allah a cikinsu waɗannan misalai ne muku me kake tunanin zai biyo baya to muke magana kun san cewa daga cikin bakakkiyayyar yau da aka samu wasu malamai irin su bakar abdullahi abu zaidin allah ya gafarta mishi irin bakakkiyayyar da suke wa albani ta biyo bayan kaɗai don albani da balarabe gani har da ta kai sun kai suna cewa shi ma bin ba da ke goyon bayan shi ai an asalin shi da magaribe ne da wannan bala'i bakar abdullahi abu zogin har ya rasu yana bakan kiyayya da duk abin da albani ke karantarwa har sai da takai wani littafi ya sa mishi la jadida fi ahkamis sala ba wani sabon abu game da hukuncen hukuncen sallah yadda aka san su suna nan daga cikin maganganun da na yi ta ƙoƙarin in samu bakar ni da shi in gaya mishi sai da duk sanda nan a lokacin yana cikin rashin lafiya ta ajali na fi ake na same shi a halin shi na lafiya in ce mishi yanzu na nahiyar mu malikiya ake bi ko nahiyar ku ana bin hanabila indonesia ana bin shafi'iyya malaysia da sauransu ana bin ahnaf la jibu da fi ahkami sala yanzu kana cewa kowa a kan hukuncen hukuncen sallar da yake akai a mazhabar ya yayi ke la jibu da sai da haka ni da maliki yanzu sai in je na rinjima hannu in rinka sakin hannu tun da la jibu imamul minna da kaji albani yana cewa ba'adul nashi'a wani daga cikin yan bana bakwai da bakar abdullahi abu zai yake yana da littafi da ne wai menene jibu'ul qiyam ne yana magana akan yadda ake tashi anan ya biyo kata kata da hadisin ajin to me ce asalin kiyayyar kiyayyar ita ce a ajaliyin ya allimu na sunna bagari to bukhari ma bagari ne imamin buhari ma da gari ne ba balarabe ba ne ibn maja ma haka imamin nasa'i ma haka haka duk waɗannan su turmuzi dukkan su gyara ne suna da yarurruka da suke yi ku duba wannan sharrin jama'a ku duba wannan sharrin iyakacin dalilin kenan amma fa ga littattafai nan muna da su tarihin dimbaz dimbaz baka hatani ne fa ma'ana baka hatani ma'ana asalin asalin larabawa ne wanda ƙohan amma saboda akwai jujiyarsu ne a magari ma'ana yanzu akwai hausawa a ghana ko babu to shi kenan akwai hausawa kuma a zantara to zantara na daga cikin garurukan asalin hausawa to yakin da akwai bahaushe a ghana sai wani babban farin ya tashi yana abu zai kace mishi dan gane ne ba saboda yana da dangi a gana domin al'imam al-qahtani ne mun ya aiki da magarbe ne amma da larabe ne to bin ba ma qahtani ne fa amma wallahi jama'a ko bana muna zaune a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ni da samir da wani matashi sai da ya faɗi wannan maganar yana jefa ta gabin baki ya ce ai bin ma daga cikin abubuwan da na ji an ce ai ba balarabe ba ne sai na ce fama ba sai salo ta gafa ne mana in shiru sai na ce a ban min yi magana da shi ke haɗari da shi shi ne yake bin baz ba balarabe ba ne sai ne musulmi ne yake yake alhamdulillah yake ba shi ka tafi shi ne ke yake mun ga dole kula su nake matan da gangan nake kula su bai kamata jama'a ku rena hankalin mutane ku da mu wawaye ba duk alherin da muhammad nasiru bin albani ya kawo kai laifin da ya maka shi ne shi ba da larabe ba duk alherin da bin ba zai kawo shi ne laifin da ya maka dan ya goyi bayan albani yana girmama albani akan wasu matsaloli na addini wannan ya sa shi ma a fara tantamar rashin asalin shi da larabci wacce daraja ce za ta kara mana dan na da larabi sannan wata daraja ce za ta ƙari da gare ni don na kasance ni ba balarabe ba waɗannan suna daga cikin abubuwan da a yau waɗannan irin miyagun malaman suka dasa mafi yawancin ɗaliban da suka karantar waɗanda yau ɗaliban nan su ne malamai a jami'ar islamiyya da ke madina yau galibin ɗaliban da ke jami'ar islamiyya da ke madina jama'a ana dasa musu tsiyayyar albani da kin littattafan albani albani ɗaya ne daga cikin malamai magabata me yasa za ka ce ibn albani da bambanci da ibn hibban ko na sa'i ko tunni ɗaya daga cikin malamai ne magabata yana cikin aqidar mu ta tahawiyya cewa muna son malaman salaf malaman hadisi malaman tafsiri malaman fiqh malaman lugha mutanen fiqh ne da su mana ko da sai alheri dan suna da wani kuskure ba mu kisu ne kulle ɗaya wanda albani ya hau wanda ya kai a kyamace shi wanda ibn hibban da nasa'i da tirmidhi da abu da ibn maja da imamu ahmad wanda ba su da shi da Allah ya sa mishi karbuwa ya tattaro ayyukan da malaman hadisi suka ya tace ya zuba a littafin shi in ka zo sai ka ga a cikin littattafai har littafin nan da ke gaban mu sai ka ji ana cewa hassanahu al-albani ورجح الألباني بمجموع طرقه أنه حديث صالح للاحتجاج وهو جيد كما ذكر الألباني في تخريجه وتعليقه على المسكة جملة تفهم كبيرة كان على هكا ومن شنو جاء مش بالإنجل باع وترمذي هكا ومن للتاجي ذاك دير دراجة أنت أخرجه الترمذي كو نسائي كو ابن ما با من أنبتن سياسة مش بالإنجل في يوم كبير جدا اللي تتفهم الإسلامية سكر بيتا بسمى وقت من دستجو ده دعا بايا فده إن ذاك جامعة تنزي عم بسا الباني تغوى عدا برين لما بالتباشير عمر علي يا ربي فاش عشان بالتباشير عمر علي يما ما ما نقلوا عشان انت كرم تاجي كل ده فوق وش حق الجنس الى بعد يا رب من بالكاف من الباني قاعد عشان منهج الامام الاحمد في الام الاحاديث لا شيء اداب بالتباشير آه، علي عمر ماشي مجلد يبيني داولنا كتاب التمييز wanda aka fi sani da at-talhis al-habir da tafani ne lemu ga shi shi ya ta'aliki da tahqiqin shi ga shi tun daga farkon shi har karshen shi ba inda ba ga yayi ko da ishara ga gaban albani ne yasa saboda an sa su da wannan tunanin wannan ne shi ne albani yayi babin albani nake ba babin nasa'i nake ba babin bukari nake ba dukkan su ne musu kalle ne irin kalle daya a matsayin su na malaman musulunci ma'ana duk hasadar mai hasada kowa ya san duk jirgin da aka yi wa turmiji na kare turmiji a mukaddima ta ta karantar da turmiji akan turmiji yana da sakaci yana da kaza yana da kaza duk zargin da za a yi wa albani a yanzu akan yana da sakaci haka wasu ke cewa albani marji'i ne haka wasu ke cewa albani yana da tsanani haka wasu ke cewa haka ta suke innahum la fi qawlin muhtalif yayin da waɗannan suke cewa yana da sakaci sai waɗannan suke yana da tsallarawa ya cika zafafawa waɗannan kuma suke bai ma iya ba waɗannan suke tukka da warwara ike yi shi ne aka samu wannan malami da na muku da littafin shi wannan sai littafi ya ce in muka bari ana zagin mutumin nan muka yi shiru ce ban kan mu adalci ba dan annabi ya ce al muslimu akul muslim la yakhdhuluhu yace yana daga cikin mumakanta musulmi mu zai kai ana cin mutuncin mutumin nan wanda dukkan mu mun haskaku da hasken shi sai duk yana da wasu kurakurai ɗaya biyu wanda duk da za a koma ana yabawa a wajen takhriji ko wajen kaza shi ma yana da irin waɗannan kurakurai ɗaya biyu saboda wannan ainihin tsabar kiyayyar ta jama'a yanzu a cikin tafanna akwai hadisan da gaba ɗaya su da su da su takhrijin su ba su da su ɗibo takhrijat na albani ko kuma na wani malami ba sai da haka har yanzu kuma za ka iya ɗaukar waɗannan littattafan ka ina ka sake yin takhrijin dan ne dan yin irin wannan ake suna sun kwaikwayi irin waɗanda suke kwaikwayon albani za su sai su fara littafi ba da mukaddima ta hudbatul haja saboda ne saboda abu hudda abdul fatah ya yi suka a wuri kaza abdul fatah abu hudda kuma sufi ne ash'ari ne kuma almajirin kausari ne kuma kowa ya san yadda ta kifa tsakanin albani da kausari ba yadda za a yi ko ɗalibin shi da yana son albani sai da aka yawon littafi ya ce sauke kuka da tulhaja ya ce san ba sunna ba ce a fara ta a farkon littafi sai da salim ya zauna ya cikakken rabbi tukuna ga sunan duk muna da waɗannan littafan da rabbin da komai ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu jama'a bai kamata san zuciya ya fatattaka ba kawai saboda selfish interest ya yaya albani ne samu karbuwa a duniya shi ba balarabe ba to Allahu a'lamu haifu ya ja'ala risalatan Allah mana madaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan jama'a insha Allah ta'ala sai an jima mun zo karatun rikida wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah